wanda za a yin kokowa a nan cikin birnin yamai kokowa da za a yi za ta zo ranar sha bakwai ga wannan wata kuma a yi ranar sha takwas sha tara ran nan za ta karewa ran lahadi wanda kasashe za su zakkuwa a cikin wannan kokowa ta tolaka da za a yi a nan cikin birnin yamai ga sunan dalila haka waɗannan 'yan kokowa da kuke gani na ƙasashen waje akwai 'yan kokowa na burkina akwai 'yan kokowa na, na senegal da na gambi da na israeliyon da na ghana da na togo da na nigeria da na niger da na mali da na chadi dukkan waɗanga 'yan kokowa za a haɗa su a nan cikin birnin yamai inda za a kece reni ga kowace ƙasa ta ɗiban makanta dalilin haka za mu tabbatar san muku cewa Nijar cikin mutum tamanin waɗanda take ji hakika ta ɗebo mutum goma sha biyar daga cikin sha biyar kinnan wanda Nijar ta ɗebo babu shakka a yanzu ta ɗanye zazzage cikin waɗanda ta riƙe yanzu an hidda nura hassan daga cikin waɗanda za su wakilkin Nijar sa'an sa'annan abdulsalam sumaila na tawa cikin waɗanda za su wakilci nijar duka an hidda su babu su ciki sa'an nan aminu ibrahim na yamai shi ma ba ya ciki sa'an nan mati sule guga na maraɗi shi ma ba ya ciki abdulsalami na zandar shi ma ba ya ciki kenan su biyar yanzu nijar tana nan ta riƙe guda goma su ma daga cikinsu za a camaya a rairaya a gani wane ne za a aza matsayin waɗanda za su hidda nijar daga cikin gayyatar da ta yi da ƙasashen waje ya allah ya gwada mana yan kuka ɗauka wajen nauhin kilo eh, waɗanda aka bari akwai adamu abdu da isaka isaka sarkin sarakuna wanda aka bari a cikin waɗanda za a bar su a nan cikin ekifkin niger sa'an nan akwai in kun kayo wajen ɗari akwai zakiru zakari da aibu hassan sa'an nan in kuka dawo ƙasa sai ku iske ƙasa ga ɗari za ku iske abba ibrahim shi kaɗai na aka bari cikin nashi katagori kenan shi babu shakka shi wannan ya wuce inda aka nuhi kenan ya kai matsayin da za a ɗauka ta a cikin wannan wuri ba da abokin gayyata a cikin wannan lokaci sa'an nan in kuka koma wajen saba'in da shidda akwai anas amadu da, mansur isa waɗanda annan cikin da, da cikin nasu nauhi eh, cikin nasu nauyi na saba'in anas amadu wajen nauhin 66 akwai jamilu na maradi shi da Halaru eh, haliru haliru na na su kuma nan ne za a samu ya a ɗebi guda daga cikinsu dalilin haka wannan 'yan kukuwa muke tabbatar san muku cewa a wannan marice na alhamis inda ake can birnin cikin bukkoki ana karawa dukkan wani ɗan kokowa da kuka sani suna nan sa halarto a nan cikin birnin yamai ana nan hassan yaro da hassan da alhaji hassan mai sai da katako suna nan sa haƙa kokowa a cikin birnin bukkoki inda ana na ana keciyar reni kayan kokowar da aka jira ta zo dalila haka dukkan wanda ke son shiga kokowa babu shakka to shi halarto a nan cikin birnin yamai a je can bukoki bayan haka ranar landi in allah ya gwada mana mano da la'ilu eh, ko gubce buza wanda ke wallafawa labari na kokowa shi ma ya samu ƙaruwar ɗaya mace a ranar litinin da sahi za a yi kokowa a nan ga heli can inda aka zana suna da sahi dukkan wani ɗan kokowa idan zai zo wurin zanen suna to shabiya da walki ne saboda a tabbatar da cewa an yi mini suna kuma 'yan kokowa sun zo an yi mutsa wanda duka da ƙarfi za a gane shi a cikin wannan hili insha Allah ya Allah ya gwada mana daga na kuma no mai da la'ilun ka tura muku wannan labari a wannan marece na alhamis assalamu alaikum